cikinsa za ku ji kwamitin shugaban kasa kan tattalin arziki a Najeriya ya kwatanta kasar da matalauciyar kasa. Sannan Faransa za ta samar da runduna ta musamman mai kula da nahiyar Afirka. Kana kididdigar farko ta ƙuri'a a Iran ya nuna cewa magoya bayan alkamna'i ne ke kan gaba. To madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. Kwamitin shugaban kasa da gwamnatin Najeriya ta kafa don yin bincike kan harkokin tattalin arziki da tsare-tsare da kuma batun yin gyara kan karbar haraji ya kwatanta kasar a matsayin matalauciyar kasa. Wannan dai a iya cewa shine karan farko da ake jiyo labarin cewa Najeriya matalauciyar kasa ce daga ɓangaren gwamnati. da yake jawabi shugaban kwamitin tayo oyedele ya ce duk da cewa kasar ya ce a halin yanzu amma ta tattara duk wasu kwararan dabaru da za ta iya amfani da su wajen azarta kanta da yake magana da wani gidan talabijin ɗin ƙasar oyelede ya ce idan aka kwatanta najeriya da wasu ƙasashe mafi wato kasafin kuɗin da ake ware wa jihohi da ma ita kanta gwamnatin tarayya ya yi karanci matuƙa ya ba da misali da kasashen kenya da kuma afirka ta kudu da ya ce kasafin kuɗin su na duk shekara ya ninka kasafin kuɗin da najeriya ke warewa matsayin matsayinta na babbar yaya a nahiyar afirka gwamnatin kamaru ta sanar da daukar sabon mataki na yaƙi da cutar covid-19 makamantan waɗanda a ƙasashen turai da kuma na gabas ta tsakiya ke ɗauka ma'aikatar lafiyar ƙasar ta cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce daga yanzu duk bakin da suka isa ƙasar daga turai za su a buƙaci su cike wasu takardu da suka kunshi ba da cikakken bayanin inda suke bayan ɗaukar samfurin jinin su wannan na zuwa ne bayan da wasu kasashen afirka suka fara samun masu dauke da cutar ta covid-19 cikin waɗanda suka dawo daga saudiya bayan kammala aikin hajin bana ma'aikatar ta ce daga yanzu za a dawo da dokokin ɗaukar matakin yaƙi da cutar da suka haɗar da rufe baki da hanci da takunkumi wanke hannu da kuma amfani da magungunan kashe kwayoyin cuta. Hukumomin Faransa sun baiwa Janar Pascal Lani mukamin shugaban rundunar Afirka da za ta fara aiki daga watan Agusta na wannan shekara. faransa kamar dai amurka da ta samar da runduna ta africom a 2008 ofishin tsaron kasar ta zai duba yiwuwar samar da wata runduna da za ta yi aiki a nahiyar afirka da sunan kare martabar kasar ta faransa kasar za ta kafa wannan runduna ta afirka kamar yadda sojojin amurka suka yi na tsawon lokaci matakin na faransa na zuwa ne a wani lokaci da galibin sojojinta suka fice daga cikin wasu kasashen da suka hada da niger burkina faso da mali wanda ake kallo a matsayin koma bayan gaske birgidiya janar pascal lani shine hukumomin na faransa suka bai wato suka dorawa nauyin jagorantar wannan runduna kama daga ɗaya ga watan agusta na wannan shekara ta 2024 yanzu kam daga cikin kasashen da faransa ta girke sojojinta akwai chadi senegal cote d'ivoire sai kuma ƙasar gabon An buɗe rumfunan zaɓe a Murtaniya da safiyar yau Asabar inda 'yan ƙasar za su mayar da shugaba Muhammad Ould al a karo na biyu ko kuma maye gurbinsa da wani. zaben na bana dai yana zuwa ne a daidai lokacin da batun kwararar bakin haure da ayyukan ta'addanci da kuma kabilanci ke ƙara mamaye ƙasar. bayanai sun ce 'yan takara shida ne ake wato suke karawa a rumfunan zaɓe yau asabar don neman ɗarewa karkar mulkin ƙasar da ke gab da shiga hannun wato shiga sahun masu samarwa duniya man fetur gaswani mai shekaru 67 ya ɗaukar wa jama'ar kasar alkawarin maido da ita cikin hayyacinta ta hanyar daidaita tattalin arziki da kuma rage tsadar rayuwa to sai dai ana ganin zai yi wuya a iya cika wato ya iya cika alkawarin kasancewar irinsa ne ya dauka a shekaru hudu da suka gabata kuma har yanzu babu wani sauyi. yayin da aka fara kirga ƙuri'u a zaben iran da aka gudanar jiya juma'a rahotannin farko-farko na cewa sa'id jalili da ke da kusanci da shugaban addini na kasar ayatollah alkamna'i ne ke kan gaba da ƙuri'a kaɗan idan aka kwatanta da sauran 'yan takara musamman masu sassaucin ra'ayi zaben na bana dai yana cikin zaɓuɓɓuka mafiya tsauri da kuma ke samun sanya idanu daga ƙasashen turawa kwarai da gaske la'akari da halin da ƙasar ke ciki da kuma yanayin mu'amalarta da ƙasashen duniya a diflomasiyanci bayanai sun je cikin ƙuri'a sama da miliyan goma da dubu ɗari uku da aka ƙirga zuwa yanzu jalili ya sami miliyan 4,260 yayin da masud bashikiyan ke da wato wanda ke da sassaucin ra'ayi yake da miliyan 4,240 wanne ke nuna irin yadda ake gudun da kanin wani tsakanin 'yan takarar duk da cewa ba a kammala kada ƙuri'a ba amma alamu sun nuna cewa duk wanda zai lashe zaben zai duke abokin karawar tasa ne da ƙuri'u 'yan kalilan.